bismillahir rahmanir rahim hudubar mu ta wannan makon za ta yi magana ne akan alkur'ani mai girma littafin rahama ga talikai godiya ta tabbata ga allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin sa mai girma yake cewa a cikin alkur'ani muka saukar da abin da shi ne asalin waraka da rahama ga muminai haka ma mai girma da ɗaukaka yana cewa wannan littafi ne mai albarka da muka saukar saboda haka ku bi shi ku kuma ji tsoron Allah ko za a yi muku rahama ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina kuma shaida cewa lallai shugaban mu annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah ubangiji ka yi masa salati da aminci shi da alayensa da sahabbansa baki daya bayan haka lallai alkur'ani mai girma shine igiyar Allah bai karfi shine zikiri mai cikakkiyar hikima duk wanda ya yi magana da abin da ya ƙunsa a ciki ya faɗi gaskiya wanda kuma ya yi riko da hukuncinsa to ya yi adalci wanda kuma ya yi riko da shi za a shiryatar da shi zuwa ga madaidaiciyar hanya malamai ba sa ƙoshi da shi kuma abubuwan ban mamakin cikinsa ba sa ƙarewa bata ba ta gegarsa ta kowace fuska allah mai girma da ɗaukaka yana cewa lallai wannan alƙur'ani ne mai girma a cikin wani taskataccen littafi mai daraja babu wanda zai shafe shi sai masu tsarki lallai ubangijin talikai ne ya saukar da shi alkur'ani mai girma littafi ne na rahama ga talikai allah mai girma yana cewa ya ku mutane ku sani cewa lallai wa'azi daga ubangijinku da warakar abubuwan da suke cikin zukatanku da shirya da rahama ga talikai sun zo muku ya manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ce masu lallai da falalar Allah gami da rahamarsa ne ya kamata su yi farin ciki wannan shine mafi alheri akan abubuwan da suke tattarawa Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa mun saukar maka da littafin da yake bayyana komai da komai kuma shirya ne da rahama ga kuma albishir ga musulmai haka ma Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wannan kamsu ne ayoyin alkur'ani masu shike da hikimomi kuma shirya ne da rahama ga masu kyautatawa allah mabuwayi yana cewa lallai mun zo masu da littafin da muka tsara shi akan ilimi da shirya da rahama ga mutanen da suka yi imani kalmar rahama a cikin alkur'ani mai girma ta zo sau sama da ɗari biyu inda alkur'ani mai girma ya bayyana rahama a matsayin sifa ɗaya daga cikin sifofin allah mai girma da buwaya allah maɗaukakin sarki yana cewa lallai rahama ta ta yalwaci komai da komai haka ma mai girma da ɗaukaka yana cewa lallai ubangijinka shine mawadaci mai kuma rahama yana kuma cewa rahamar ubangijinka ta fi abubuwan da suke tattarawa alheri. haka ma allah madaukakin sarki yana cewa lallai ubangijinka ya wajabta wa kansa yin rahama duk wanda yake yi wa alkur'ani kallo na wato alkur'ani mai girma kallo na tadabburi zai riske girman rahamar da allah mabuwayi yake yi wa talikai inda ya halici dare da rana saboda rahamarsa da yake yi wa daukacin talikarsa inda suke hutawa da daddare su kuma fita neman arziki da raya doron ƙasa da rana haka ma allah mai girma da buwaya yana saukar da ruwa daga sama a matsayin rahama ga talikai Allah mai girma yana cewa a cikin rahamarsa ne ya halitta muku dare da rana saboda ku sami ku huta ku kuma nutsu a cikinsa ku kuma nemi arziki da falalarsa saboda ku samu ku gode masa haka ma mai girma da ɗaukaka yana cewa shi ne wanda yake aiko da iska a matsayin albishir kafin rahamarsa ta sauka har zuwa lokacin da gidagidai za su ɗauko ruwa mai nauyi sai su mu kora su zuwa ga ƙasa matacciya fako sai mu saukar da ruwa a ciki sai mu fitar da tsirrai iri-iri da kayan marmari lallai ku sani cewa yadda kuka ga haka to haka muke fitar da matattu ta yi hakan ya sanya ku a astu lallai alkur'ani mai girma ya bayyana cewa allah ya aiko da manzanni ya kuma saukar da littattafai ne a matsayin rahama ga talikai allah mai girma da ɗaukaka yana cewa ko ku ce da an saukar mana da littafi da mun fi su shirya to lallai hujja daga ubangijinku da shirya da rahama sun zo muku allah mai girma ɗaukaka ya faɗa wa cikamakin annabawa da manzanninsa sallallahu alaihi wasallama cewa ba mu aiko ka ba sai domin ka zamo rahama ga talikai haka ma allah maɗaukakin sarki yana cewa lallai manzo daga cikinku ya zo maku da duk wani abun da zai wahalar da ku yana damunsa yana kuma tsananin kwaɗayin kiyaye ku da baku kariya shi mai tsananin tausayi da rangwame ne ga muminai haka ma allah mai girma da ɗaukaka ya faɗi a cikin alkur'ani inda ya kira mutane zuwa ga yin kyakkyawan fata da kuma sanya rai a cikin rahamansa kuma ya kuma bayyana cewa rahamarsa tana kusa da masu kyautatawa waɗanda suke akan hanyar gaskiya allah mai girma da ɗaukaka yana cewa ka ce ya ku bayina da suka wuce gona da iri akan kawunansu kada ku kuskura ku ɗebe ƙauna daga rahamar allah lallai allah yana gafarta dukkan zunubai lallai allah shi ne mai yawan gafara da rahama haka ma allah maɗaukakin sarki yana cewa lallai rahamar allah tana kusa da masu kyautatawa wannan kenan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 babu shakka kan cewa mumini na gaskiya shine wanda yake ɗabi'antuwa da ɗabi'un alkur'ani mai girma wanda allah ya saukar da shi a matsayin rahama ga talikai yake kuma ɗabi'antuwa da ɗabi'un annabi mai girma wanda allah maɗaukakin sarki ya aiko shi a matsayin rahama ga talikai annabin musallallahu alaihi wasallama yana cewa lallai lallai masu tausayi ne allah yake yawan jin tausayinsu ku tausaya wa waɗanda suke a ƙasa da ku allah da yake sama da ku sai ya ji tausayinku haka ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa allah ya karkasa rahama zuwa gida ɗari ya yi riko da kaso casa'in da tara a wurinsa ya saukar da kashi ɗaya a doron ƙasa a cikin wannan kashin ne halittu suke tausaya wa junarsu har ta kai ga godiya take ɗaga kofatanta gudun kada ta taka ɗanta lallai raƙumi ya yi bege da shauƙi ya zubar da hawaye a gaban annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wane ne mai wannan raƙumin sai wani matashi ɗan garin madina al'ansar ya ce na wani ya manzan allah sai manzan allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa ashe bai kamata a ce ka ji tsoron allah akan haƙƙin wannan dabbar da allah ya mallaka maka ba domin lallai ya kawo ƙararka cewa kana barinsa da yunwa kuma kana lafta masa kaya lallai akwai tsananin buƙatar a ce ɗaukacin mutane sun ɗabi'antu da ɗabi'un alkur'ani mai girma littafin rahama da aminci da zaman lafiya bari mu kammala wannan huɗuba da jawabai zuwa ga ɓangarori guda biyu guda na farko zuwa ga ma'abota alkur'ani na biyun kuwa zuwa ga masu hankali na duniya muna cewa da mabauta alkur'ani ku kawata alkur'ani da muryoyinku ku jiyar da daukacin duniya alkur'ani ya kuma abota alkur'ani ya kamata kowa da wato ku kawata alkur'ani ku isar da shi zuwa ga kowa da kowa har jahilan da ba su san shi ba waɗanda suke mishi hawan kawara su san cewa wannan alkur'ani ne da ya zo daga allah subhanahu wa ta'ala so kuma masu hankali na duniya muna so mu ce musu lallai duniya ba a shirye take ta sake ɗaukan yaƙe-yaƙe da suna addini ba balle kuma yaƙe-yaƙen da suke faruwa ya kamata ku tashi tsaye ku rungumi shirin yaƙi da dukkan nau'o'in ƙiyayya na addini tun kafin lokaci ya ƙure duk wani wuce gona da iri yana haifar da wuce gona da iri ne irinsa an riga an kai makura sakamakon irin yadda wasu wawaye suka wuce iyaka inda aka ba su damar haɓaka ƙiyayya da hura wutar gaba tsakanin addini wannan kuma yana rusa duk wata katangar rayuwar tare ya kuma jefar da ƙiyayya ya kamata a kiyaye lallai babu shakka kan cewa duk musulmin da yake kishin addininsa yana cutuwa sakamakon duk wani ɓatanci da aka yi wa annabinsa ko littafin ubangijinsa kuma duk irin yadda hankali yake ƙoƙarin riko da haƙuri da hikima to wata ra abin zai gagare shi linzamin zai kubuce daga hannunsa kuma abin da zai haifar fitina ce wadda ba a san ranar tsayawanta ba ya allah ka amfani da abubuwan da alkur'ani yake kunshe da su da kuma ƙara tsira da aminci ga shugabanmu annabi muhammad da alayensa da sahabbansa baki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh